Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma sattin mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan lokaci da ya kasance na ƙarshe a yammacin yau. Bayan labaran duniya za ku ji korafin matasa a jihar Plateau dangane da batun burtali muna kuma da tsarabar watan Ramalana. kamar yadda muka saba kowace ranar litinin a wannan shirin aliyu mustapha sokoto zai shigo da labarin wasanni kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran takaddamar yadda ya kamata a fasalta ta'addanci da musulmi a duniya a nan amurka shine ma mai fagen siyasa amurka tsakanin 'yan takarar sahun gaba a jam'iyyunsu wato donald trump da hillary clinton Mausin dai ya barke ne a tsakiyar jimamin mummunan harin da wani matashi Umar Matin ɗan shekaru 29 da haihuwa ba Amerika mai asali da Afghanistan ya kai a wani gidan rawar 'yan auren jinsi ɗaya da ke garin Orlando na jihar Florida. Shugaba Barack Obama ya ki yarda da furta cewa musulmai ne suka kai harin ta'addancin a tsakiyar daren jiya abinda ya kira da gujewa kazafin ɗaura alhakin ta'addanci ga ɗaukacin musulmin da yawansu ya kai miliyan dubu daya da dari biyar a duniya laifin da wani mutum ɗaya aikata ya kuma kafe akan bakansa cewa ba zai ɗora laifin mutum ɗayan akan dukkanin ɗaukacin musulmin na duniya ba wanda ya ce shi ma mutum ɗayan da ya kai 'yan sanda sun bindige shi bayan ya harbe mutane 49 ya kuma jikkata kimanin 53 a gidan rawar na ilwaɗin inda suka taru suna murnar jaddada 'yancinsu trump ya kalubalanci obama da sai dai ya alakanta harin da cewa musulmi ne 'yan ta'adda suka kai harin da ya ce ba zai alakanta din ba sannan ya jaddada bukatar hana musulmai zuwa nan amurka shi ɗan takara donald trump biloniyan ya zargi hillary da bin sahun obama wajen kasa furta musulmai 'yan ta'adda ne ita kuma hillary ta jaddada matsayinta na cewa ya kamata ne a zakulo tare da dakile 'yan ta'adda masu amfani da sunan islama suna aikata ta'addanci. musulmin amurka sun yi allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin amurka wanda ya hallaka mutane 49 da jikata kimanin 53 a gidan rawar da ya bayyana a orlando da ke florida wani wanda ya assasa wata cibiyar musulunci a nan birnin washington da ake kira mexpace ya faɗa wa sashen 'yan afghanistan na murya amurka cewa harbe mutanen da basu ji ba ba su gani ba shine matakin karshe da matsoraci zai iya ɗauka sannan kuma mataki ne da dole duk ko wani musulmin kwarai da sauran al'umma su fito su yi tur da wannan barnar ta umar a da ya aikata a kan jama'a haka zalika cibiyar alakar addinin musulunci ta nan amurka reshen jihar florida sun yi tur da lamarin a wata sanarwa da shugaban reshen nata mai suna husam alaush ya sanya wa hannu inda suka ce mun yi allah wadai da wannan mummunan hari tare da mika sakon ta'aziyya da jajantawa waɗanda abin ya shafa har danginsu kuma za mu yi duk mai yiwuwa wajen ba da haɗin kan dakile ta'addanci ta'addanci shi ma wani limamin mai suna imam tarik rashid na cibiyar musulunci ta garin orlando din ya yi allah wadai da lamarin inda ya ce ba wata koyarwa ta addini da za ta yarda ko ta halarta wannan mummunar aika-aikar ta'addanci ta rashin hankali da hauka limamai irin su imam muhammad masri najid awad da kungiyoyin musulmai duk sun yi allah wadai da lamarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka da ke washington dc rahotanni na nuna cewa mazauna garuruwan kan iyakar kasashen eritrea da ethiopia suna jin karar zafafan harbe-harben bindiga yau litinin dinnan a daidai lokacin da kasashen biyu ke zargin juna da kaiwa juna hari wannan karar harbe-harbe dai yayi kama da yana fitowa ne daga garin tsorana da ke eritrea wanda wajen shine inda aka taba takun saka a lokacin yakin kan iyakokin kasashen a shekarun 1998 da kuma shekara ta 2000 a cikin cikin wata sanarwa daga ma'aikatar yada labarai ta ethiopia ta fitar da cewa bin diddikin wannan hari da kuma harbi da ba a tantance ko daga ina ya fito ko dalilinsa ba shine abin da suka sa a gaba ba dai wata sanarwar nuna cewa an jikata a wannan hari da ake jin aman harbin bindiga a wasu wanda wasu manoman kan iyakokin suka tabbatar sun shaidawa sashen arewa maso gabashin afirka na muryar amurka cewa har a tsakar daren jiya sun ji ana ta harbe-harben daga baya baya kuma suka ce sun ji karar harba makamai ta sama bayan wayewar garin litinin dinnan haka zalika karar harbin bindigar ya ci gaba a safiyar yau litinin labaran duniya kenan ka saurara To bari mu faro takon daga jihar Plateau inda waɗansu matasa suka yi zanga-zangar lumana da nufin jan hankalin gwamnatin ta cire sunan jihar daga jerin sunayen jihohin da za a keɓe wuraren kiwo. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Matasan da suka fito da sunan matasan Plato sun sanya baƙaƙen sutura suna kuma ɗauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce cewa a bar mana ƙasa don yaranmu. Plato ba ta da isasshen ƙasa don baiwa makiyaya. ba mu yarda da kwace filaye da sunan keɓe wuraren kiwo ba da dai sauransu na zanta da wasu daga cikin matasan don jin korafin nasu sunana talk morgan a cikin kwanakin nan akwai ayyukokin eh, gwamnatin da muka ji a kai eh, wanda ake kiran shi da turanci wai grazing reserve kuma akwai waɗanda sun har sun je sun bayar da waɗansu gonaki mu kuma a nan kasan flat mu manomi ne kuma gonakinmu ne za a ɗauka a korin da suka ce za su nema gonan da sun ga ya dace musu sai su karba su kuma ba ma masu aje shanikansu mu kuma mun ga haka ba zai dace ba kuma a ciki sun ce mana idan an karba gonan ba mu da izini mu ce a'a ko ma mu kai kotu babu sai mun je mun karba izini daga wurin attorney general na federation mu kuma mun gan ba haka bane mu muna so gwamnatin jihar plateau ta cire wannan ah, sunan plateau daga cikin wannan list da minister of agriculture ya faɗa wai an bayar da 55 hectares na gona ya cire sunanmu daga wurin. Eh, sunana rosemary dalio ya kamata dama kafin gwamnati su ce wai su sun doka mataki akan wannan ishu din su zona su tattauna da mu amma ba wanda ya zo ya kira mu ya yi magana da mu ya gaya mana ga inda za a je kuma ni na gan kiwon shanikai jari ne in za ka yi jari ka nema inda za ka neman kuɗi ka duba awakinka amma da shike ni yanzu zan je neman shago zan biya kuɗin shagoyin jari na to dalilin me ne gwamnati zai kwace abu a wurin wuni ya ba ma wuni ya yi jarin shi kuma abu da muke son gwamnati su yi shi ne. ku tattauna da mu wanda ya yarda yana sai ba da gonan shi sai a yi kasuwa da shi a yi ciniki. Wasu matasa kenan da suka gudanar da zanga-zangar lumana don nuna rashin goyon bayansu da kudirin gwamnati na keɓe wuraren kiwo a jihar Plateau. Darakta janar na hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman. ya ce gwamnati na kan tattara bayanai ne don duba lamarin. A to ina gani dai akwai wani rashin ganewa kaɗan watakila akwai yadda aka saka magana amma mutane ba su fahimta da kyau sosai ba amma har yanzu muna faɗan shi da babban murya cewa ba wai gwamnati ta riga ta ɗauki mataki akan wannan abun ba har yanzu da ana nan ana zance ne a duba ko zai yi ko ba zai yi ba ai abin da na zo ma yi abin da ya faru yau mun karɓa wannan protest letter ɗin daga mutanen da suke wannan abin nan nuna rashin yardansu da kan wannan matsayi ko mataki ai mun gaya musu cewa za a zo a zauna a duba wannan ba yadda za a ce gwamnati za ta ɗauki mataki ba da yaddan mutane ba domin muna cikin wannan lokaci ne na demokrasiya ko ba gaskiya ba ne kuma demokrasiya gwamnati ne na mutane domin su yi abin domin gwamnati ta yi abin da mutane take so abubuwan da zai kawo ingantawa da kuma cin gaba a ƙasa gaba Mr. Joseph Langman kenan daraktan hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To madala a gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To yau muna da juyayen mutanen duniya da dama kan mutuwar manyan 'yan wasa guda uku da dukkan su aka yi jana'izar su a cikin makon jiya wanda suka mutu a Najeriya da kuma Amurka. Mutuwan Shaibu Ahmadu bai zama da sauki ba. Abun alfahari ne da irin tunani na irin shi Muhammadu Ali wanda za mu ce Allah ya ji kansa. Wanda ya ci Nation Cup yana buga kwallo kuma ya zo ya ci Nation Cup yana coach. Ke ne kawai a Najeriya kuma a nan sashen Afirka nan ma da ya taɓa yin haka. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni to duniya na juyayi ainihin game da babban rashi da aka yi na manyan 'yan wasanta da suka hada da zakaran damar duniya muhammad ali da kuma kotunan najeriya guda biyu wato stephen keshe da kuma shu'aibu ahmadu su a cikin makon da ya gabata aka yi jana'izar su shi sha'aba amadu ma an ya je ya sa hannu a rajistar wato ta'aziyya ta shi stephen keshi da ya riga shi mutuwa amma kwanaki uku bayan haka shi ma ya ban kwana da duniya din to muna da rahotanni da yawa na juyayi da mutane suke bayyana da kuma tuna wasu abubuwa game da marigayan bari mu fara a jos da batun mutuwar shu'aibu amadu sunana logan dafar director na wasanni na plateau state mutuwan shu'aibu amadu bai zama da sauki ba domin mun san shi yana koyar da wasan kwallo na tuna a lokacin yana bcc lions yana nama a plateau united da mun je challenge cup bcc suka sha mu na ji zafin shi sosai amma a lokacin wa na ga kwarewan shi wanda yana koyar da wasanni har ya kai ga lokacin da ya rike yan najeriya yana horar da su shi mai nasuwa ne sosai ma mai bada horo ne sosai ma eh, yan kwallo na roka nigerian football association eh, football federation musamman wani lokaci wanda su yi masu aiki haka su yi mana najeriya aiki sai ki jihar su yi ciwo ba kula da su ba su zo su mutu a bari iyalinsu su sha wuya ya kamata gwamnati ta duba wani abokan ilalin da ya bari a baya Suna na honorable sunday samson lombard chairman plateau football association gaskiya rasuwan ya zo mana ta gaggawa ko a plateau nan shayi amadu ya yi nashi farkwatawa lokacin da yake mighty jet kuma a lokacinsa mighty jet a gaskiya ta yi abin da abin ganin rawa na haɗu da shaibu da kai kwana biyar ba ya rasu to mutum ne wanda yana da hakuri sosai zai ɗauke tim ɗin nan wani ya kasa za a kira shi sai karba in ya karba ya qualify zuwa world cup sa kawo ne a danka mishi akai sai hakura to a gaishe ke zainab to shi ma stephen keshi ya samu tunawa sosai da kuma yabo a wurin mutane da yawa a najeriya da jamhuriyar niger cikinsu hada ibrahim abu da tikire mawallafin jaridar wasannin motsa jikin nan ta lemash wanda sai dai mu kai ta mu buskan wurin da 'yan balon najeriya da duka al'ummar najeriya stefan keshi dai mu ni dai na san shi ban dan balo ne wanda mun gani lokacin da yake balo a cikin tim in najeriya mun san lokacin nan ya ci kan kuma ya je coupe kudimon monde ko mun san najeriya ta je ta yi balo ba karama ba kuma duk dan a afirka ya ji daɗin wannan balo wadda mun san ekipin nan wanda tare da ta stefan keshi sun yi kokarin su kuma mu da an afirka mun ji daɗin kuma wannan balo wadda a najeriya suka kuma lokacin da akwai stefan keshi mun san kuma lokacin da ya kare balon shi ya zama antrenor in togo wanda ba kama sani ba har niger ma wani lokaci mun neme shi ya zama na coach to ba samu suka shirya ba lokacin nan can togo suka samu su suka shi parce lokacin nan niger mata su shi stefan ke shi abin bai yi ba togo ta ɗauke shi sai dai a ce allah cikin shi kuma ya rubuta sunan shi kuma a cikin manyan kundin tahiri na na kwallo na afirka. to za mu sa koma Nijar an jima kaɗan amma bari mu ji abin da ake cewa kan shi Stephen Keshi a can ƙasa tashi ta Najeriya. Tsohon shahararren ɗan wasar ƙwallon ƙafa a Najeriya Tijjani Babangida ya ce mutuwar Stephen Keshi babban rashi ne a Najeriya. nan rasuwa ta girgiza kowa wallahi an dai ba wani kasila ta yi ba kawai sojin da ne sai babu dinga kawai jiya ma ko abokina da ya magana da shi da yamma ba rashin lafiya babu komai sha biyu da rabi kawai ya shage. to wai haji tujani babangida da mi da ne za a tuna da stephen keshi. watan kazan stephen keshi shi tun da ya tashi yake sa tun yana yada yaransa ma shi kullum kaman shi ne shugaba a kullum shi yana ganin shi shugaba ne saboda haka a lokacin da ake kwallon nan har ake kiran shi big boss kuma ba abubuwan da za a tuna da shi kuma da yawa suna nan ka ga abu ne wanda shi ya riga yi wanda in kan lura a Najeriya ko kuma a Afirka mutum ɗaya ne ya taɓa yi kuma wannan mutumin wani dan basarake ne da yake can ɗan ƙasar Masar ne wanda ya ci nation cup yana buga kwallo kuma ya zo ya ci nation cup yana court hmm. to ka ga ke ne kawai a Najeriya kuma a nan sashen Afirka nan ma da ya taɓa yin haka to saboda haka wannan ko abu da ya bari abu ne wanda za a jima ba a manta da shi ba to ajin Tijjani Babangida yanzu wani irin gi gibi za a cewa Stephen Keshi ya bar ma wato harkokin wasannin kwallon kafa a Najeriya. Da gibi domin kasan yadda kwallo take ciki domin kasan ko rabuwa da suka yi da nff na najeriya ba wasu rabu a lafiya lau ba rabu baran baram ne kuma haka kwallo dama take ba za a rabu wani zubi ba a cika rabuwa a hankali ya baran baram to amma duk da haka ko da keshe tafi kowa ana ta tunanin yadda kwallon najeriya take ciki ya za a yi keshe za a kira wani ne za a yi to kaga ya bar gibi domin yanzu ya bar kotun najeriya yanzu ya bar su akan su su yi abin da ya yi to yanzu ko akwai wani kira gare ka ko kuma wani sako gari ka ga 'yan Najeriya a game da wannan babban rashi da aka yi na Stephen Keshi. Eh wato mutuwa dai mutuwa ce wadda tana wuya kowa shi ke shi Allah ya nuna mai tashi ya ya ba shi ba zulumi kuma saboda haka abu guda ɗaya ne da ya rage kawai shine gwamnatin ƙasa su san cewa wayannan manya-manyan 'yan wasa ko kuma duka mu da muka zo a kai wa ƙasa wasa abu guda ɗaya za a yi wanda za a gaya wa na baya masu tasowa su sani ya kamata a ce gwamnati sun yi wani museum wanda za a sa hotuna hotunan duka wayanda suka buga ma ƙasan nan da abin da suka yi da abin da suka ciwo ƙasan nan a bari domin kaga a yanzu misali in na zo na kira yaro dan shekara ashirin nan ko goma sha biyar na ce mashi wane ne shegun odegwani kaga bai sani ba ko ka tambaye shi ka ce wane ne adoke mesin america kaga bai sani ba christian okala fa tuku bai sani ba to kaga duka wa'annan manyan manyan wa'anda ma suka mutu da wanda suke nan suka bauta wa kasan nan za su mutu akan haka in suka mutu bayan shekara goma sun tafi sun tafi to amma idan gwamnatin kasa za su zo su irin wayannan abubuwa ga yara in suka taso har mu nan da muke da rai har lokacin da Allah ya gidan mu ko shekaru ɗaru ɗaru ne za a iya ganin duka wa'anda suka taimaka wa kasan nan harkar kwallon kafa. Shi mataimakin hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya Shehu Dukko ya ce Stephen Keshi shahararren dan wasa ne. Keshi yana cikin daga cikin eh, shararrun 'yan wasa a Najeriya da suka fice wanda kuma yawancin kananan 'yan wasa masu tasowa suna kallon kamar shi abin da ya yi suna so su zama kamar shi to kaga yana taimaka ma sauran 'yan wasa su kara samun karfin gwiwa su gaba da buga wasa wajen koyar da wasa ma kuma yana cikin da cikin kococi da suka fito daga Najeriya wanda suka yi fice ba ma ba ma a Najeriya kadai ba har a kasashe da yawa da ya je ya koyi horar da wasa ya zama ya samu nasara yawa kala kala gaskiya ba karamin babban rashi ne muka yi ba Hassan Umar ta Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A jamhuriyar Nijar ma ma'abuta sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa sun kaɗu sosai game da samun labarin rasuwar tsohon kocin tarayyar Najeriya Stephen Keshi abinda ya sa coach mai yin yabo da addu'a ga marigayin. Stephen Keshi mutum ne wanda ɗan ƙwallo ne daban kan ya zama matsayi daban-daban ma daman cikin timikin Najeriya wanda aka san shi ɗan ƙwallo na san shi mai zaƙa mai ƙoƙari kuma ya zama zama na nigeria kowa sani lokacin da katrovan duzu katrovan says shi ne na nigeria wanda kowa sani kuma stephen keshi mu ce allah shi kan shi allah rahamci shi ballon kuma ya samu ya zama coach na togo ya je kar togo kuma da afirka ya dawo kuma ya zo ya rike nigeria muna nuna aziyan mu ga duka an wasa an particular na nigeria gaba da duniya gaba daya da leshen ne na kwallo shugaba ya bon mutum da cikin harkar kwallo allah karkara shi yana sama ce allah sa can tafiye mashi na wurin stephen keshi ya rasu yana da shekaru 54 Haruna Mamman Bako sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. ɗaya daga cikin jigogin harkokin wasan kwallon kafa ta najeriya da ahmed shu'aibu gare yana na amurka ko da aka yi jana'izar su waɗannan 'yan wasan uku da keshi da ali da kuma amadu ya mana magana kan muhammad ali a gaskiya ina nan amurka na je masallacin juma'a na ji daɗi irin hudubar da liman ya yi a nan garin babban birnin miami a masallacin juma'a ya mana ba sosai na irin rashin da aka yi na shi wannan dan wasa wato mai suna muhammadu ali da irin halayensa da kuma irin yadda ya rike ya karɓi musulunci tun yana shekara sha takwas sa'an nan kuma har ya mutu a zaman musulmi wannan babban rashi ne saboda ya yi amfani da suna da irin ɗaukaka da Allah ya bashi ya taimaki jama'a ya ɗaukaka addinin musulunci ya kuma kare suna da suna ta mazan Allah zira da amincin Allah ya tabbata a gare shi Muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Bayan haka Ah, abin da ya bani mamaki kwarai a cikin tarihinsa da irin halayensa da shi limamin da yake mana hudu ba ya magana a kai ya ce a kowane lokaci zai yi dambe sai aka kawo irin taburman da ake shimfiɗawa na inda ake damben nan sai aka rubuta akan taburman aka sa muhammadu ali sai ya ce shi ba zai yi dambe akan wannan taburma ba sai an cire ta ko an canja ta aka tambaye shi mai yasa yake baya so ya yi dambe akan wannan taburma ya ce sunan da yake kai sunan manzan Allah ne saboda haka ba zai yi dambe a kai yana taka sunan Muhammadu ba mm. ya cire mm. aka cire ya ce ko a je a manna a bango ko kuma a rataya kafin nan aka je aka cire wannan ya ba mutane mamaki kwarai da gaske sa'annan albun alfahari ne da irin tunani na irin shi Muhammadu Ali wanda za mu ce Allah ya ji kansa kuma a gaskiya ana nan Amurka aka yi jana'izansa kuma har Allah ya sa na fahimci na kuma ga irin yabo da aka masa har ma shi limamin ya ce mana a masallace kamar dubu ɗaya da suke kasan amurka na musulunci ranar juma'a ba masallacin da bai masa addu'a ba sai mu ce allah ya ji kansa. to allah ji kansu to duk da wannan mace-macen da aka yi ba daina ci gaba da harkokin wasanni a sassan duniya daban-daban ba kamar gasar da ake na cin kofin kalubalenka na kasashen turai na wannan shekara yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a rana ta hudu ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai a kasar faransa wacce a wasan farko ta buɗe gasar ta doke romania da ci biyu da ɗaya a rukunin a inda kuma switzerland ta doke albania da ci ɗaya da nema kasar wales wacce ke fafata gasar karon farko a tarihi ta yi nasara ne a wasanta na farko a kan slovakia da ci biyu da ɗaya lamarin da yanzu haka ya dora ta saman rukunin biyu da maki uku bayan da kasar ingila da rasha suka yi kunnen doki da ci daya da ɗaya sai rukunin si inda kasar jamus ta doke ukraine da ci biyu da nema yayin da poland ta yi galaba a kan island ta arewa da ci ɗaya mai ban haushi a yau din ne kuma mai rike da kofin na turai wato spain ta bayyana aniyarta na kare kambinta ta hanyar doke cek da ta yi da ci daya da nema a rukunin d bayan da tun ajiya lahadi croatia ta yi galaba a kan turkiya ita ma da ci daya da nema a rukunin a can nahiyar amurka ta arewa kuma an yi waje da kasar brazil tun daga matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar amurka wato copa america sakamakon kashin da ta sha a hannun peru da ci daya da nema wannan ne karo na farko a cikin shekaru 30 da aka fitar da kasar ta brazil daga gasar tun daga matakin rukuni-rukuni kasar ta brazil wace sau biyar tana daga kofin duniya na kwallon kafa na bukatar maki ɗaya ne tal domin ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar bayan da kasar ecuador ta lallasa haiti da ci hudu da nema a rukunin nasu na bi peru dai bata taba samun galabar doke brazil ba a cikin karawa goma sha shida da suka yi a can baya to amma dan wasan peru din raul rodriguez ya zura kwallon da ta baiwa kasarsa nasara ne a minti na 75 na wasan wacce aka fafata a filin wasa na foxboro da ke massachusetts ta kasar amurka duk da yake kasar brazil din ta yi korafin cewa an zura kwallon ne da hannu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaishe kamar tula. To jama'a wanda ya sauka nan a shan labaran wasannin nan na wannan rana sai wutan Allah ya kai mu. Muna godiya ga wakilanmu da suka aiko mana rahotanni a yau da suka hada da shi Sule a Yamai da Hassan badun da Haruna a Kwanni da Zainab a Jos da kuma shi Murtala a Sokoto. A madadin su duka Ali Mustapha Sokoto ne a Washington. To a gaida na Sokoto da tawagarsa sai kuma tsaraba Ramadan. sunana manufasta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya sani nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da mu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci ɗingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwari nan sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin satin nan sati mai zuwa kuma dan asibi ya kawo nashi to suna yin tonto ne in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabanninsu masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mamaya da Rasha ta kai wa yankin Crimea da gabashin Ukraine na tabbatar da Rasha ba ta da aniyar biye wa dokar ƙasa da ƙasa da ka'idojin hukumomi da ita Rashan ta shiga ciki ƙarshen yakin cacar baki, in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Turai da ƙungiyar ƙasashen Turai da Asiya ta Eurasia Victoria Newland. don zama cikin shirin mayar da martani kan duk wani yunkurin barazana na rasha akan yankunan da ke karkashin nato amurka da ƙawayenta da nato suka ɗauki matakan tabbatar da girke rundunonin sojan ƙasa da na ruwa da na sama a gefen gabashin ɓangaren nato kama daga poland romania bulgaria da kuma ƙasashen baltic kamar estonia latvia da lithuania kasashe 28 dukkaninsu sun shiga cikin atisayi da horarwa da shawagi a baki ɗan yankunan nahiyar turai tare da taimakon amurka a kokarin matsawa rasha ta kawo ƙarshen tashin hankali da take haddasawa a ukraine kuma ta ba da himma ga yarjejeniyar minsk amurka tana aiki da ƙungiyar tarayyar turai da manyan ƙasashen duniya masu arzikin masana'antu na G7 da wasu ƙungiyoyi masu wannan ra'ayi don ɗaukar tsauraran matakai na ƙara matsewa rasha lamba a kan takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata sama da shekaru biyu da suka shuɗe takunkumomin kuwa sun hada ne da karya mata farashin mai da kuma ci gaba da raunana wa rasha gimshikanta wanda hakan ya addabe ta amurka tana nan tana aiki don tsirar da kasashen nahiyar turai da suke cikin halin kakanikayi a hannun rasha don taimakawa ƙasar ukraine ta iya lura da tsare iyakokinta da kuma zuba dakaru don su kare darajanta da yankunanta amurka za ta kashe dala miliyan 600 wurin ba da taimakon tsaro da bai shafi makamai masu iya yin lahani ba amurka tana kuma taimakawa kasashen gabashin turai da kungiyar kasashen turai da asiya ta eurasia da hukumomi da sabunta tattalin arziki da kuma yaƙi da rashawa zuba jari a fannin makamashi yana ci gaba da zama muhimmi wurin kare kasashe marasa galihu da ke dogaro akan rasha wurin samun makamashi a lokaci guda kuma amurka za ta ci gaba da yin aiki da rasha a fannoni da suka labunta da juna ciki har da kawar da makamai da samar da nukiliya da yaƙi da ta'addanci a ƙarshe kuma amurka za ta ci gaba da ƙulla hulɗa kai tsaye da harkokin kasuwanci a rasha da ɗaiɗaikun mutane masu ra'ayi da amurka kazalika amurka za ta ci gaba da tofin allah wadai da dokokin da ke addaban ƙungiyoyin jama'a a rasha da masu take haƙƙin bil'adama da walwalan faɗan albarkacin baki da dokoki masu hana taruka da gudanar da kungiyoyi a rasha da ma ko ina a duniya amurka za ta ci gaba da ba da gudunmuwa ga ƙawayenta da nato a yayin da take shelar ƙarfafa aƙidojin walwala da demokaradiyya a faɗin nahiyar turai da ƙungiyar ƙasashen eurasia sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka baba yakubu makiri da fasarar sharhin kafin mu karkare ga takaitattun labarai To ga takaitaccen labaran kamar yadda Grace ta ce rahotanni suna nuna cewa mazauna garuruwan kan iyakar kasashen Eritrea da Ethiopia sun ji karar zafafan harbe-harben bindiga a yau Litinin dinnan wanda ya faru tun daga jiya Lahadi a daidai lokacin da kasashen biyu ke zargin juna da kaiwa junansu hari. haka zalika kuma wani rahoto ya nuna cewa amurka na ci gaba da zama kasar da tafi kowace sayar da makamai a duniya har ta sami kusan dala biliyan 23 daga makaman da take sayarwa kasashe musamman kasashen gabas ta tsakiya to a gaishe ka masu saurare nan muka da aya sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji sababbin shirye-shirye da suka hada da tsaka mai wuya kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin voa ko kuma muhawara a shafinanmu na facebook da twitter yanzu a madadin usman kabara da malama julie gresham da kuma mr chan alheri ke muku fatan alheri